takwas ga watan uku shekara ta 1441 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wani daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 2019 miladiyya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam wadda take a cikin 'yan tukwane a cikin garin kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka wanda kuma za mu yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana idan ba a mance ba darasin da ya wuce mun tsaya hadisi na bakwai hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu a yau kuma da yaddan allah za mu tashi hadisi na takwas wato hadisin abu hurairata الحافظ يكي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولد فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب wannan hadisi na abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu mun yi cikakken bayani a darussan da suka gabata wane ne abu hurairata wanda muka ce babban malami na malikiya al-imam al-hafiz ibn abdul rahimahullahu ta'ala yake cewa ba taba samun bawan Allah da aka yi sabani a sunansa a lokacin jahiliya ko lokacin musulunci kamar Abu Huraira ba an ruwaito maganganu wajen guda talatin akan menene sunan Abu Huraira a akwal wajen guda talatin amma abinda malamai suka fi rinjayarwa kamar yadda muka ce shine Abdulrahman ibn Sakhri kuma ya yi rayuwa muka ce tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata shekara uku da wani abu amma babu wanda ya kesa yawan tarin hadisai sai abdullahi ibn amr ibn al shi kaɗai ne ya fi shi yawan hadisai kamar yadda ya ce babu wanda ya kai ni yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin su da haddace su sai abdullahi ibn amr ibn al-as saboda ya kasance shi yana rubuta ni kuma bana rubutawa aka ce abu huraira ya haddace hadisai 5,337 afwan hadisan da ya haddace na manza Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin shekara uku da wani abu ya kasance dare da rana yana tare da annabi salawatullahi wasalamu alaihi Allah ya kara masa yadda kala yake cewa kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce zuhuru ina a hadikum tsarkin kwanon ɗaya daga cikinku ina shine kwano amma za a iya ƙiyasinsa da dukkan abin da ake alwala da shi misali buta bokiti menene duka da abin da ake alwala da shi yana gasgasa wannan sunan saboda a lokacinsu su ba su da buta suna amfani ne da irin ƙwarya da sauransu to shi yasa hadisin ya zo a wannan lafazin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsarkin kwanan ɗaya daga cikin ku idza walaga fihi kalbu idan kire yayi lallagi lallage wannan ban san Hausan ina bane abinda ake nufi shine yayin da ya tsoma harshen sa cikin ruwa mutum ne ya ajiye butan sa zai yi alwala ko ya ajiye kwano ko ƙwarya sai kare ya zo ya yi lallage a ciki malaman zaure haka suke fasara shi ma'ana ya tsoma harshe a ciki to idan ya tsoma harshe a ciki wannan ruwan za ka iya amfani da shi wajen alwala ko ba za ka iya yi ba ya zama na jasa ko bai zama na jasa ba sannan shi ma wannan kwanan ya zama na jasa ko bai zama na jasa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ya zama na jasa, wannan kwanan karan shi balle kuma ruwan yake cewa kuma ba zai taba tsarkata ba an ba sab'a marratin dole sai ya wanke shi so goma a afwan so bakwai dole sai ya wanke shi so bakwai wato yayin da kare ya zo ya sanya ma abin nan bakinsa ko harshensa a cikin ruwanka wannan butan zai taɓa tsarkaka ba sai ka wanke shi so bakwai ko ƙwarya ɗin ko kwano ana tare da ni a tsaye iya wannan lafazin al-imam bukhari da muslim sun yi ittifaqi wajen fidda wannan hadisin wannan hadisin ya zo cikin sahih bukhari sannan ya zo cikin sahih muslim da wannan lafazin zuwa nan kawai sab'a marratin ulahunna bit-turab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa guda bakwai din nan da za a wanke amma na farkon ya kasance an wanke shi da turbaya wato kasa kenan wannan ƙarin al'imamu muslim rahimahullahu ta'ala shi ya fi da wannan tsari wa fi lafazin lahu a wani lafazi na shi al'imamu muslim fali yurikuhu yurikuhu shi ne ya kwararar da ruwan nan wato ya zubar da ruwan Sabida mai ruwan kamar yadda muka yi bayani ya zama dasa, mutum da zai amfani da wannan ruwan ba in dai kare ya sa baki a cikinsa Ah, wannan kari kuma ah, malamai sun inganta shi duk da dai mawallafin wannan littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin fathul bari yake cewa wannan karan jigajigan ma'abuta hadisi siqat ba surai ba shi ba saboda haka imam an-nasa'i yake cewa wanda ya kadaita da wannan karin daga cikin ma'abuta ilimi shine ali ibn musyir shi ya kawo wannan karin fali yurikuhu wato ruwan nan ya zubar da shi ya kwararar da shi shine ma'anan fali yurikuhu wani tirmidhi shi kuma al tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi shi ma amma sai ce ukhrahun na bistura na ƙarshen shi zai wanke shi da turbaya wato da ƙasa kun ga a lafazin al rahimahullahu ta'ala yayin da ka wanke wannan kwanan so bakwai na farkon ne ake son mutum ya wanke shi da ne da ƙasa shi kuma da tirmidhi na ƙarshen ne zai wanke shi da ƙasa to duk wanda mutum yayi malamai suka ce duka riwayoyin guda biyu sun inganta malamai suka ce haƙiƙa addinin musulunci bai bar komai ba shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa ma farratna fil kitabi min shay likitoci wanda Allah ya musu baiwan ilimi na bangaren likitanci sun yi bincike suka ce suka kwakulo cewa lalle kare yayin da sanya harshensa cikin kwano idan akwai ruwa ciki yana barin wasu cututtuka wanda babu wani abin da zai iya fidda waɗannan cututtukan in ba ƙasa ba wato di yanda za ka zo ka wanke wannan kwanan da sabulu ko da ne ba zai taɓa tsarkaka ba kuma wannan cutan wanda kare yake ɗamfare da shi ba zai taɓa guduwa daga wannan kwanan ko buta ko ƙwarya ba har sai ka sanya ƙasa saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin mu'jiza ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yake nuna cewa dukkan wani abin da zai amfanar da mu manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya bayyana mana shi kuma dukkan wani abin da zai cutar da mu manzo Allah sai da ya kokari ya mana bayanin sa al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin da wata riwaya a wata riwaya tasa wa'atiru wa'atiruhu samina biturab wa'atiruhu samina wato idan ta wanke wannan kwanan so bakwai na takwas ɗin sai ka sanya masa turbaya kun ga mun samu daɗi a wancan riwayan ta farko wanki bakwai ne kawai a wannan riwaya ta abdullahi ibn mughaffal wanda alimawa muslim ya shidda ita wa asiruhu samina samina ta tura wato na takwas ɗin sai ku sanya ƙasa ku wanke wannan kwana malamai sun yi ce na ce ƙarƙashin wannan ƙari na riwaya ta al'imamu muslim akan cewa wannan kwanan zan wanke shi so bakwai ne kawai ko sai ya kai takwas tunda a wannan riwayan al'imama musulmi ya ce na takwas ɗin sai ka sanya turbaya a babban tabi'i rahimahullahu ta'ala wanda ya shahara da ilimi shine al-hasan al-basri al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan kari da al-imamu muslim yayi wa asiru husamin al yake nuna mana cewa za a wanke kwanan so bakwai ne sai a ƙara da na takwas na takwas din shine sai a wanke shi da turbaya saboda haka mun samu riwayoyi guda biyu in ma dai mutum ya wanke shi so bakwai na farko ya sa ƙasa ko kuma na ƙarshe ya sa ƙasa ko kuma ya wanke shi so bakwai na ƙarshen sai ya sanya ƙasa a wankin ƙarshe an gane ko ya wanke shi so takwas na ƙarshe sai ya sanya turɓaya a amma al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ganin ƙarin nan da imamu Musulmi ya yi a nasa wa asiruhunna samin aw asiruhu samina biturab yana ganin abin da annabi yake nufi wanki bakwai ne kawai amma a cikin bakwai ɗin nan kowane wanki za ka iya sanya ƙasa ka wanke wannan kwanon da shi ƙasan da za ka sa shi ne ya zama na kamar tayi daɗin na takwas wannan fahimtar wa kenan al'imamu ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala cewa wanki bakwai ne amma ƙasan da za ka sa shi ne kamar ya zama na takwas amma hasan al-basri yana ganin bakwai za ka yi sai ka kara na takwas ɗin ka sanya ƙasa ka wanke shi ina fata ana tare da ni a tsaye a imamu shafi'i ya ruwaito wannan hadithi shi ma a cikin babban littafinsa wanda ake kiransa al'ummu al'ummu wanda wannan littafin yana ɗaya daga cikin jigajigan littattafai a mazaba na shafi'iyya da ya ruwaito wannan riwaya da sanadi a ingantacce yake cewa ula hunna a ukura hunna bitura ulahunna a ukurahunna bistura idan ka so yayin da zaka wanke wannan kwanan sau bakwai ko so takwas na farkon za ka sanya masa turbaya ko kuma na ƙarshe wato duk wanda ka yi ya halasta kenan wasu suka ce shakka ne na rawi suka ce a'a a wannan zaɓi ne annabi muhammad sallallahu ya ba kuma wanda muka duk wanda muka yi ya inganta al-imamul bazzar wanda yake da musnad a shi ma ya ruwaito wannan hadisi shi kuma da ya ruwaito wannan hadisi sai ke cewa falyalfilu sab'a marrat amma na bitura. idan kare ya sanya harshe a kwanan mutum to zai wanke shi sau bakwai na ɗaya daga cikin wankin nan sau bakwai sai ya sanya masa turbaya ya wanke shi kun ga da wannan ne al-Imam Shafi'i yayi riko da shi da al-Imam nawawi rahimahullahu ta'ala suna gana a wanki bakwai ɗin ko takwas duk wanda ka ga dama za ka iya sanya ƙasa ba wai dole sai a na farko ko a na ƙarshe ba ina fata ana tare da ni wannan hadisi na da bazzar ya fidda a malamai su inganta shi da isnadi wanda yake hasan a duk da dai bai kai wancan kula hunna bi turab ba bai kai shi karfi ba da kuma wanda ya zo da lafazin ukura hunna bi turab bai kai shi karfi ba saboda a sanadinsa akwai abu hilal ar-rasi shi kuma saduq ne a hadisi wato bai da karfi sosai ta bangaren haddansa na tsaye malamai sun fita fa'idodi masu yawa ƙarƙashin wannan hadisi na hukunce-hukunce da na fiƙihu wanda za mu fa'idanta da su kaɗan daga cikin waɗannan fa'idodi da suka fidda shi ne suka ce na za su tufamil kalibi a wannan yana nuna mana cewa abin nan bakin kare na jasa ne tunda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yayin da ya lallage a cikin kwanan mutum ko buta ko kwarya dole ya wanke shi so bakwai Shi ne kuma tsarkin wannan kwanan ko buta sai malamai suka ce wannan yake nuna cewa bakinsa na jasa ne sai suka ce to idan bakinsa na jasa ne kuma baki shi ya fi daraja a kaɗe to sauran ma jikinsa na jasa ne an gane ko saboda haka a wajen jamhurin malamai a kare abin nan na jasa ne ga baki ɗaya amma a wajen al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala kare ba na jasa ba ne kare ba na jasa ba ne ka'ida ma wajen mazabar malikiya dukkan abin da yake a kan ƙasa na jasa ne walau kana suke cewa inda ɗan zai fito ƙararra mu gan shi kun a duniya babu wanda ya kai shi ne babu wanda ya kai shi sako ko da zunubi to malikiya suke cewa kullum ma kana ala wajen abdu tahir walau kana shaitan dukkan abin da yake a doron kafa yana rayuwa za mu gan shi mai tsarki ne ko da shi ɗan ne saboda haka wajen ya kare ba na jasa ba ne don ya taba ta ko makamancin haka ba na jasa ba ne sai aka ce masu to ku malikiya da kuka ce ba jasa ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma idan ya sanya bakinsa a cikin kwano wannan kwanon ba zai taba tsarkaka ba har sai kun wanke shi so bako yaya za ku yi da wannan hadisin sai malikiya da su dawudu zahiri da abu hanifa rahimahumullahu ajma'in sai suka ce ai wannan umarnin da annabi yayi ba wai umarni bane na wajabci al'amru huna laysa lil sai suka ce umarni ne na mustahabbanci wato an so yin haka sai aka ce musu menene dalilin ku sai su malikiya da abu hanifa sai suka ce dalilin mu shine abu hurairan nan da ya ruwaito wannan hadisi shi kuma ya ruwaito cewa kamar yadda imamu sahawo ya fidda mana da al'imamu dara shi shine idan kare ya sanya bakinsa a kwanan ko butar na alwala abu huraira yake cewa za ka iya wanke shi su uku kacal kuma ya tsarkata malkiya suka ce shine dalilin su da abu hanifa sai suka ce ai a ka'ida kuma malamai suna cewa wanda ya ruwaito hadisi shi ya fi sanin fikihun hadisin tun da shi ya fito mana wannan hadisin cewa sai an wanke shi so bakwai a wata riwaya so takwas sannan a sanya turbaya to ai shi kuma ya zo ya ce wanki uku ya wadata. sai ce wannan shi ne dalilin malikiya da wa muka ce yabo hanifa da zahiriya dawud sai da muri suka masa raddi suka ce ai wancan ra'ayin abu huraira ne kun ga kuma abu huraira shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi karan kansa ya ce ai so bakwai za a wanke shi ko so takwas sai suka ce yayin da aka samu cin karo tsakanin maganan annabi da maganan sahabi to za mu aji maganan sahabi mu maganan wa maganan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce saboda haka za mu aji magana abu huraira da yake cewa za a wanke su uku mu ɗau magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wannan kwanan ba zai taɓa tsarkaka ba sai an wanke shi so bakwai ko takwas sannan da ita kari suka ce a karwaito ma riwaya kuma daga abu huraira shi karan kansa wanda hamad bin zaid daga Ayyo daga muhammad bin Sidin cewa shi abu huraira ya da kanshi kuma ya faɗa ya ce su bakwai za a wanki wancan riwayan da kuka kawo su uku ita riwayan ta kai wannan karfi ba wanda abu huraira ya ce da bakinsa su bakwai za a wanke saboda su riwayar su daga Abdulmalik ne Ibn Abi Sulaiman daga Afa rahimahullahu ta'ala to saboda haka su waɗannan a sanadin bikai na farko karfi ba saboda haka malikiya aka musu rugurugu a wannan saboda haka ba su da dalili mai karfi saboda haka duk wanda yake da tare, misali ko wata ranka ajiye butar ta ko kwano kare ya zo ya sanya baki to lalle ka sani abin da ya wajaba shine ka wanke wannan fanin ko ƙwaryan so bakwai ko takwas sannan ka sanya na farko ka wanke shi da turkaya ko na ƙarshe shi ke nan tana haka ka ci gaba da amfani da wannan kwanan dukkan cutar da ke cikin sha Allah ba zai same ka ba amma idan mutum bai yi haka ba to cuta zai iya kama shi idan ya amfani da wannan kwanan ko ƙwarya muna roƙo Allah tsare mutum sai a fa'ida na biyu shine bayanin da muka yi akan cewa dole ne za a wanke wannan ƙwaryan ko kwanan su bakwai sai fa'ida na uku shine malamai suka ce a wujubu sabbin wannan ruwan da kare yayi lallage ya sanya harshe a ciki dole ne mutum zai kwararar da shi wato ba zai yi amfani da shi ba tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yuriquhu ya kwararar da shi idan yayi amfani da shi hakika zai cutar da shi zai cutar da shi sannan fa'ida na hudu da suka kawo wannan a kare ya gami dukkan nau'uka na karnuka da kare wanda yake rayuwa a cikin gida da wanda yake rayuwa a daji da ina ne dukkan nau'uka na karnuka ya game su wannan ne abin da jamhurin malamai suka tafi amma a wajen malikiya ya malik bin anas rahimahumullah da shi da a ɗalibansa da 'yan mazhaba nasa suna ganin cewa karanda da yake zama wanda mutum zai fararar da ruwansa shine karen da aka haramta amfani da shi amma irin kalbin muallim wanda eh, malami ne ma'ana muallim wanda aka koyar da shi wajen farauta da sauransu a wajen malikiya suna ga yana ganin irin wannan karen idan ya yi lallage ya sanya harshen shi ba dole sai eh, mutum ya wanke wannan kwanan so bakwai ko takwas ba wannan shine ra'ayin eh, malikiya to kamar yadda kuka sani amma kun ga kare irin na gadin gida to wannan hata malikiya sun ce dole sai an wanke shi kuma irin wannan karen haramun ne mutum ya rike shi ina fata an gane ko a maza sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka waɗanda ma suke amfani da wannan karnukan daga yau sun ji hukuncinsa sai su fidda shi daga gidansu idan ba haka ba kullum ladansu yana raguwa ne ladansu yana raguwa ne wanda idan ba su koyi da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ranar tashin kiyama za su ga wani nau'i na ladan su an rage musu an ga sannan suna samun zunubi akan haka a babu wanda zai iya gadin mutum in ba Allah ba subhanahu wataala da haka wannan karancin da annabi ya yi ishara akan a da shi baya dacewa a dinga ajiye shi cikin gida sannan bayan haka wannan kwano shi ma ya gani dukkan nau'uka na kwanuka da buta da sauransu duka babu istisnai tsayi shin za mu iya kiyasin maimakon mu sanya turbaya sai mu sanya sabulu wajen wankin nan so bakwai ko so takwas jamhurin malamai suka ce ba za mu iya ba idan mutum ya yi wannan cutar wannan kare ke ɗauke da shi to ba zai tsarkake shi ba amma a rawaito riwaya daga shafi'iyya al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ganin mutum zai iya amfani da sabulu ko omo ko makamancin haka amma dai jamhurin malamai suka ce dole ƙasa ne mutum zai sa wannan shine fa'idodin da malamai su fidda a ƙarƙashin wannan hadisin akwai fa'ida na ƙarshe wanda waɗanda suke ganin cewa dole za a wanke shi so bakwai ɗin nan yasu suke cewa ba dole sai an sanya turɓaya ba an samu wannan ƙauli daga gare su aka tambaye su menene dalilin ku sai suka ce saboda riwayoyin da suka zo wajen sanya ƙasan nan akwai itirabi a cikinsu saboda wata riwaya ta zo wankin farko za a sanya ƙasa wata riwaya ta ƙarshe wata riwaya dukkan wankin da kake so zaka sanya ƙasa wato wannan ƙarin na sanya ƙasan suka ce akwai itirabi a ciki mutarib ne to ma'anar itirab shine an samu cin karo amma malamai suka masu raddi suka ce tari zai iya zama ko riwaya za ta iya zama mutariba idan ya kasance ƙarshen riwayoyin gabaki ɗayansu ya zo daidai a ɓangaren hadisi to amma nan su bai zo daidai ba riwayar farko da ta ce wankin farko a sanya ƙasa ta fi ta biyu ƙarshe na tirmidhi da ya ce na ƙarshe za a sanya ƙasa haka ta fi riwayar albazar ƙarshe wadda ta ce ihdahunna biturab ɗaya daga cikin su a sanya ƙasa saboda haka zance mafi inganci babu tsirazi a wannan ƙari na cewa a wanke shi da ƙasa saboda haka dai wannan shine abin da malamai suka rinjayar cewa dole mutum zai wanke kwanansa sau bakwai ko takwas sannan ya sanya ƙasa a wankin farko ko na biyu hadisi na gaba shine hadisi na Anas bin Malik radiyallahu ta'ala na Abu Qatada an Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga Abu Qatada Allah ya kara masa yadda kala yake cewa fil hirrati wato game da sha'anin mage innaha laysat bi najisin lalle ita ba najasa bane al hirra ita ce huraira wato ita ce mage wato ita laysat bi najisin mage ba najasa bace inna hiya lalle da ita mina tawafina alaikum tana ɗaya daga cikin ababen da suke suke kai komo a tsakaninku kamar yadda Allah ce tawafuna alaikum wato kai komo a ibn al-asir rahimahullahu ta'ala ya fasara tawafina anan bi ma'ana al-khadim wato ita mage kamar yar hidima ne gare ku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ba najasa bane saboda ne min at-tawafina alaikum tana kai komo a cikin gidanku tana shiga ta ko'ina wannan hadisin akhrajahu al-arba'atu mutane guda hudu suka fi da wannan hadisi idan muka ce arba'a su wane ne arba'a ashabu sunan abu dawud tirmidhi al-imam an-nasa'i sai al-imam ibn majah jazakumullahu khaira wannan yake nuna cewa ana tare da mu kun san ana cewa shek Abubakar Mahmudu eh, Gumi rahimahullahu ta'ala yana cewa idan kana karatu baka jefa tambaya ko kuma ba a ma tambaya alaman karatun kamar ba a gane shi amma idan kana karatu ka ga ana tambaya <laughs> ko ka jefa tambaya a bada ansa to ana tare da kai kenan haka a shek abubakar gumi allah ya ji kansa da rahama yake yawaita faɗa waɗannan sun sarfi da wannan hadisi sannan wasu hahu al'imamu tirmizi al'imamu tirmizi ya inganta wannan hadisi da ibnu huzaima haka da al'imamu ibnu huzaima za ku iya daɗi a kan haka daga cikin waɗanda suka inganta shi kuma akwai al'imamu bukhari al'imamu bukhari shi ma ya inganta wannan hadisi haka al'imamu al'uqaili shi ma al'imamu ya inganta wannan hadisi haka al'imamu dara rahimahullahu ta'ala shi ma ya inganta wannan hadisi a tayyib menene sababin wannan hadisi wato dalilinsa kamar yadda muka sani hadisai suna da asbab suna da sabubba kamar yadda ayoyi suke da asbabun nuzul malamai suka ce dalilin wannan hadisi shine wata abu qatada wannan babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu yi bayani a kansa ba wato cikakken sunansa shine al-Harith al-Harith ibn Rib'i al-Ansari as-Sulami wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya rawaito hadisi wajen 170 Abu Qatada ya rawaito hadisi nawa 170 daga Annabi sallallahu wa salamu alaihi sannan ya mutu shekara ta 54 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tare da ni ko ina ga daga ciki ne speaker ina ga sannan malamai suke cewa wasu ce ya mutu ne a cikin kufa a garin kufa kufa wanda muka yi bayani cewa tana ɗaya daga cikin manyan garuruwa na garin al'iraq manyan garuruwan iraq da basra da kufa to shi wannan babban sabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada ya rasu ne a garin kufa haka malamai suka ce a lokacin khilafa na ali ibn abi talib sannan suke cewa dukkan yaƙuƙuka da ali ibn abi talib yayi maya da yayi na yaƙi wannan sahabin yayi tare da shi wato abokata da al-ansari rahimahullahu ta'ala to wata ran ne yazo zai yi alwala da yazo zai yi alwala sai ya aji buta a gefen sa ko kwano sai mage ta zo kusa da wannan butan ta tsoma bakinta a lokacin da ta zo sai ya karkata mata da wannan ƙwaryan nashi wanda zai alwala da shi da ya karkata mata da wannan ƙwaryan sai ta sanya baki sai ta sha wannan ruwa Shi ne dalilin faɗin wannan hadisi sai mutane suka yi mamaki suka ce ta ya za a yi ruwan da za ka yi ibada da shi wanda za ka sallah da shi mage za ta zo maimakon ka kore ta sai kuma ka sanya ka karkata mata wannan kwanan da za ka yi alwala da shi ta sha wannan ruwan sai abu qatada rahimahullahu ta'ala yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha laysat bi najisi lalle mage ba najisa bace inna ma hiya min at-tawafin alaikum tana ɗaya daga cikin ababen da suke yawaita kai komo a tsakaninku a wata riwaya ta al-imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da al'imamu ahmad bin hanbal da ibn hibban da al'imamu al-hakim waɗannan gabaki ɗaya sun yi daɗi a kan wannan riwaya a daɗin da suke shi ne inna ma hiya mina tsawafina wa tsawafati alaikum za a iya ƙarin nan inna ma hiya mina tsawafin wa tsawafati alaikum wannan riwaya ta al-Imam Malik bin Anas da Imam Ahmad bin Hanbal da Ibn Hibban da al-Imam al-Hakim ajma'in a fa'idan da zamu samu a riwayar su shine wato wat-tawafat alaikum magen da za ta zo ta sanya bakinta a cikin kwanan nan na alwala ko da mace ce ba ta wato ruwan nan bai zama najasa ba sawa'un wannan magen namiji ne ko mace ne dukansu hukuncin su inda babu wannan riwaya kun ga innama hiya min at-tawafin wannan maza kenan wasu za su iya tsammanin cewa idan mace ce ita na jasa ne to shi yasa aka rawaito wata riwaya wa tawafati alaikum wato haka maguna mata da suke kai komo a tsakanin ku su ba na najasa bane ko da za su sanya baki ciki za ku iya amfani da wannan ruwan malamai suka ce nan tsawace jam'i ne na muzakkarus sali jam'i na muzakkarus sali kuma cikin sharuɗansa dole ya kasance abin nan wato masu hankali ne amma kuma mage ba su da hankali sai malamai suka ce huna unzila manzilatal uqala wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itilaƙin mage an saukar da su matsayin masu hankali saboda ah, matsayin su masu hidima ne a cikin gida wato an kamanta su da mutane waɗanda suke yi mutum hidima a cikin gida misali irin masu shara da masu wanki da sauransu a kullum za ka ga suna kai komo a cikin gidan mutum to da su da mage dukansu abokai ne kamar yadda suke kai komo haka sun wa maguna suke kai komo a cikin gida saboda haka wannan zance masu inganci wato mage ba jasa ba ce yayin da ta taɓa mutum ko ta taɓa kwanonsa ko abincinsa zai iya amfani da wannan abu a kwaye a malamai sun fi da fa'idodi masu ɗimbin yawa ƙarƙashin wannan hadisi na maza Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan daga cikin fa'idodin da suka fi da fidda ne fa'idan farko suke cewa wanda ya kasance a san abu ba to zai iya tambayan wanda yake ga cewa ya ɗara shi sani ta wannan ɓangaren da A yake ya jahilce shi misali idan bangaren matsala ce ta addini idan mutum bai sani ba zai iya tambayin wanda yake ga cewa yana gaba da shi ko ya tsara shi fahimta ko sani shi yasa Allah yake cewa fasaru ahli zikiri in kuntum la ta'lamun haka idan yana son ya tambaya bangaren medicine ne zai iya tambayan wanda ke ga ya tsara shi sani ta bangaren abin da ya shafi likitanci ko ta bangaren misali injiniyarin ko makamancin haka sai suka ce kun ga a ƙarƙashin wannan hadisin sahabbai sun ga abu katada ya aji kwano zai yi alwala ya ta zo ta sanya baki ya karkato mata ma da wannan kwano kuma ya ci gaba da alwala sai abin ya ba su mamaki sai suka tambaye shi to kun ga wanda yake nuna mana idan mutum ya ga abu ya shige masa a cikin addini abin da ke dacewa shine ya yi tambaya sai abu na biyu shine ana son dabbobi da suke rayuwa cikin gida ire-iren su maguna da su abin da ya shafi agwagwa da su tsawo su wanda yake ajiye su da sauransu ana so a dinga tausasa musu wato ba a so a dinga gallaza musu azaba shi yasa ya tabbata matan da ta shiga wuta saboda mage ita ta tsare ta bata ciyar da ita ba kuma bata shayar da ita ba bata sake ta tabe ta yi ne ba ta nemi abinci ba shi yasa kuskure ne mutum ya ajiye mage a ciki kuma baya ba ta abinci ko ka dukkan wani dabba saboda kamar ita auna da kanka kamar yadda za ka ji yunwa idan ka ji yunwa wata sa'a fari za ka gan shi baki baki ka gan shi fari ko mutane ma ba za ma ka iya mai ba <laughs> ba za ka iya ba yunwa ba abin da ba ta sa ba wanda a lokacin inda wani zai ma magana karaman magana za ka iya zagin shi ko ya baka haushi in ma mace ne mutum zai iya sakin ta ma haka an gane ko saboda tsananin yunwa to saboda haka kamar yadda kai idan ka ji wannan zafin yunwa sai ka auna kamar yadda kake da rai su dabbobin nan suna da rai baya dacewa mutum ya sanya dabbobi a cikin gida amma baya kula da su ta ɓangaren cin su da shan su haka kuma waɗanda suke kiwo irin na kaji da sauransu da dabbobi su sani cewa amana ne a kansu dole ne su kula da cinsu da shansu to saboda haka kun ga sahabbai yadda suka kasance suna mu'amala da mage wanda kwanan shi zai alwala amma ya karkata mata ta sha ruwa to wannan ake so mu ma mu koyi da waɗannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida na uku shine tsarkin mage wannan yana nuna mana cewa mage tana da tsarki sannan ruwan da ta tsoma baki a ciki ta sha mutum zai iya amfani da shi kun ga akasin kare kenan akasin kare sannan dalilin da ya sa shari'a ta halasta mana a cewa abinda magitai amfani da shi za mu yi amfani da shi saboda raf'ul haraj a sauƙaƙe mana a sauƙaƙe mana kun ga addini ya zo da sauƙi baya son tsanantawa walan yushadda hada din illa galaba to saboda haka wanda yake nuna mana saukin addinin musulunci sannan malamai a ƙarƙashin wannan sun tattauna wata matsala misali yanzu kai ne kake zaune sai ka ga mage kun ga mun tabbatar da cewa mage ita mai tsarki ce haka abin da ta sha za mu iya amfani da shi amma sai ka ga ta ci najasa ko ta sha najasa a bakinta idan ta ci najasa sai ta zo ta tsoma bakinta a abin da yake mai tsarki to a nan wurin za mu yi amfani da wannan abin ko ba za mu iya ba ba za mu iya ba malamai suka ce a nan ba za mu iya amfani da wannan ruwan ba saboda me muna ganin najasa a bakinta lokacin da ta ci najasa ko ta sanya bakinta a najasa sai suka ce wani lokaci ne za mu kai a za mu iya sanin cewa ta tsarkaka daga wannan najasa a nan fuka ha'a su suka yi saɓani wasu sai suka ce idan ta sanya bakinta a najasa sai ka samu awa ɗaya idan aka samu awa ɗaya bayan cin najasan na bayan cin najasan da ta yi bakinta ya zama mai tsarki wato idan ta zo sanya bakinta a kwano ko makamancin haka za ka yi amfani da wannan kwano wasu suka ce a awa ɗaya ya yi kaɗan sai ta kwana idan ta kwana washi gari sannan take zama mai tsarki ko da za ta zata sanya bakinta abinci ko ruwa za ta yi amfani da wannan ruwan ko wannan ah, kwano sai zance na uku suka ce kai ko da ta sanya bakinta a najasa idan ta zo ta sanya bakinta a ruwa za ka yi amfani da wannan ruwan <laughs> kun san ah, fukawa suna da maganganu masu yawa wasu maganganun idan kana jin sai ka dinga mamaki saboda haka suke zama wasu abada aka ce ma a lokacinsu bai faru ba amma sai su dinga imajin ɗinsa wato suna ikirari inda abu kaza zai faru menene hukuncinsa a tsaye sai suka ce inda su waɗannan kismi na uku suka ce ita ba na jisa ba ne misali ko da ta sanya bakinta a na za ka yi amfani da wannan abu sai na ƙarshe magana na hudu suka ce idan ta sanya bakinta a najasa kai ka ganta ido da ido to baya halatta ta zo ta sanya bakinta abu mai tsarki kuma ka yi amfani da wannan abun har sai ka tabbatar da cewa ka gani ido da ido cewa wannan najasan ya fita daga bakinta ana tare da ni yayin da ka duba bakinta ya Allah yayin da ka duba bakinta ka ga cewa wannan najasan ya kau wato to shi to shine yake halarta idan ta zo ta sanya bakinta a cikin wannan kwanan shi bai zama na najasa ba ko wannan ruwa a cikin maganganun nan guda hudu malamai sun cirin jayar da na ƙarshe ɗin nan cewa duk da mage ita mai tsarki ce haka abin da ta sanya bakinta a ciki mai tsarki ne amma yayin da ka ga ta ci najasa to ba ta zama mai tsarki har sai ka tabbatar da cewa na najasan bakinta ɗin nan ya kau wato ya gushe to sannan idan ta zo ta sanya bakinta a cikin kwano ko ƙwarya za ka iya amfani da shi wannan shi ne na eh. na na eh. gama eh. amma ba wannan ba na to a bayanin da yake cewa shine eh, suna rayuwa da mage yake cewa amma a zahiri magana tsakani da Allah mage ba ta cin najasa wanda yake najasa wanda yake ake kiran shi najasa din eh, to saboda haka a karkashin maganar sa kaga ra'ayin waɗanda suke ganin cewa idan mata sanya abin da ake gani najasa ne za a iya amfani da su su kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da suka yi la'akari da shi an gane ko wato dalilin ko a watsi abin da ke faruwa sai abu na ƙarshe wato fa'ida na ƙarshe na hudu da malamai suka fidda ƙarƙashin wannan hadisi shi ne bakin mage ba na jasa ba ne kamar yadda muka ce gaba ɗan jikinta ma ba na jasa ba saɓanin kare kenan hadisi na gaba hadisi na anas bin malik radiyallahu ta'ala an an karɓo wannan hadisin daga anas bin malik allah ƙara masa yadda kala yake cewa جاء أعرابي ونبقوي يازو فبال في طائفة المسجد سيئي فتاري أو نجيش مسلاتي فزجره الناس سيمتا نسك مسطاوة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله إرادة أمين الله سكبتا قريش يهناس وترواية سيتي دعوه كبشي وتكبر ونن mutumin kada ku mai tsawa ne yasa ku mai tsawa ku kyale shi a wata riwaya la tuzrimuhu la tuzrimuhu wato kada ku yanke mai fitsarin da yake saboda yanke fitsarin nan zai iya janyo masa lalura wanda zai lalata masa rayuwarsa kun ga wannan yake nuna wato hikima na addinin musulunci da hikima na da'awa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu yayin da ya gama fitsarinsa amara annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarni biza nude a ɗauko wato guga na ruwa a wata riwaya sajala wato guga na ruwa min ma'in na ruwa fa ka alaihi a zuba ma wannan fitsarin da wannan ba kawai yayi wanda ya rawaito wannan riwaya shine Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu al-ansari an-najari wanda yake shi wannan Anas bin Malik din yana cikin wato manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu kananan shekaru wanda ya yi rayuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma kuma lokacin yana ɗan shekara goma katal wasu ka ce ɗan shekara tara wasu ka ce ɗan shekara takwas wanda tun zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garin Madinatul Munawwara Anas yana tare da shi mahaifiyarsa ta ɗauko Anas ta danka ma annabi take cewa wannan ɗana ne ina so ya ma hidima ya rasulallah ya lubinci annabi shekara goma kuma abin ban mamaki yake cewa tun da yake tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce ba ne yi ba ko ka bai na ya man sawa wannan yake nuna tawazu'un annabi wato kaskantar da kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai ɗaukansa da wani abu ba a duniya wannan wato nasiha ne ga waɗanda yanzu suke ɗaukan ma'aikata a cikin gida masu ɗaukan ma'aikata sawa'on mata ne masu wanki ko ko maza ne masu wankin motoci ko ko masu wankin gida ko masu dukkan masu aiki a gida sai ka ga an mai da su kamar masu bayi shi mai gidan ya dinga gallaza masu azaba ya dinga masu faɗa idan ma suka ɗanyi kusure ya masu tsawa ka su wasu karnuka ya samu haka yaran shi shi ma da matan shi iyalansa duka ba su basu ba abin da ke faruwa yanzu ke dukkan waɗanda suke aiki a gida ana mai da su ne kamar me kamar wasu dabbobi kamar bayi kun ga wannan kuskure ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bawa allah babban sahari shekara goma ana sai ke cewa bai taɓa ce man ɗauko man wancan ba ko kuma ka yi kaza ko kada ka yi kaza umarni bai taɓa umartansa ba shekara goma ya yi tare da shi abun ban mamaki wannan sahabin ya rawaito hadisai wajen 1286 a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da karshe ya yi rayuwa a garin Basra ya koyar da mutane addini a lokacin Umar bin Al-Khattab sannan ya yi rayuwa ne tsawo wasu malamai sun ce shekaran 163 a duniya 163 a duniya kun ga wannan duka yana cikin me falalan sahibancin annabi da ya yi ya samu albarkatu masu ɗimbin yawa ai baro ma ku ji wata ran mahaifiyarsa ta zo wajen annabi take cewa wannan ɗanɗan naka ya rasulallah bima hidiman dan Allah ka masa addu'a hadisi ya zo cikin sahihain wato sahihul bukhari da muslim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka yawaita masa dukiyarsa da ƴaƴansa kuma ka sanya masa albarka abin da ka bashi wallahi riwaya ta zo sahihiya a cikin sahihul bukhari Anas bin Malik bai bar duniya ba sai da aka bashi labari ƴaƴan shi da jikokinsa wanda ya haifa da waɗanda aka binne guda 120 ƴaƴansa da jikokinsa guda nawa guda 120 wannan tana cikin sahihul bukhari wannan yana nuna mana mu'jizar annabi kuma tawadu ma tawadu ahadun illa rafa'ahu Allah azza wa jalla ba za ka taba tawadu ba face Allah ya dauka sha'aninka wannan hadisi ne zo cikin sahihu muslim kun ga wannan duki dukiya kau ya bar raƙuma wanda suke masu ɗimbin yawa Allah ne san adadin su raƙuma da ne dukiyoyi da dama aka ce ya bari a duniya kun ga yadda ya haƙuri ya lizinci annabi wajen shekara goma ya zo ya samu albarka kuma a duniyarsa da lahiransa ibn abdulbari rahimahullahu ta'ala yana cewa abin da yake mafi inganci shine ya yi rayuwa shekarun da ya a duniya 99 wasu suka ce ya a 91 wasu suka ce 92 wasu suka ce 93 wasu suka ce 163 wannan duka riwayoyi ne amma babban malami a imam al-hafiz ibn bar wanda yake da babban littafin na at-tamhid sharhin muwatta na al-imam malik bin anas wanda a wata nuska tana kai mujalladi 20 da wani sannan ya zo ya tarfisin ta ya wallafa al-istidkar wanda kamar mulakhas ne kamar samari ne na littafin at-tamhid ita kuma tana fitowa a wata nuska mujalladi 10 duka sharhohi guda biyu wato duka akan muwatta ta riwaya ta imamu Malik yayi su babban malami ne na cikin hadisi shi yasa wasu malami suka ce az ma'ul malikiya guda hudu din na Ibn Abdul Barri yana cikin su wato jigajigan malikiya wanda ake ganin su hudu ne wanda suka ci mafi yawancin mutane sanin wato mazhaba ta malikiya to wannan hadisi ya zo da riwayoyi masu da yawa wannan riwayar da ya zo da shi mutafak alaihi wato imam bukhari da muslim sun fit da shi haka ya zo a wata riwaya wannan hadisin a cikin wata riwaya ta imam bukhari wanda da mushtaba na imam nasa'i anna ba huraira cewa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu qala wannan kun riwaya ce ta an ya zo a wata riwaya shi ma wannan hadisin da muka karanta riwaya ta abu huraira cewa kama a arabiyun wani ba kauye ya tashi ba fil masjid sai ya fitsari a masallaci wannan ba kauye an yi sabani wajen sunansa wasu shi ne sunansa kuwai zulkuwaisara maganan da ah, na farko kenan na malamai sai magana na ne akra akra ibn habis wannan ba kauyen shine akra ibn habis wasu ce zulkuwaisara wasu ce akra ibn habis a lokacin da wannan ba kawai ya tashi ya yi fitsari cikin masallaci lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da'uhu ku bashi wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw danub ku zuba ma wannan fitsarin guga ɗaya na ruwa fa inna ma bu'ithtum lalle dai ku an turo ku muyassirin wa lam tub'athu mu'assirina muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin cewa ku ya sahabbai an turo ku domin ku zamana masu sauƙi ga mutane ba a turo ku ba domin ku zama masu tsanani kun ga su sabai a lokacin da wannan ba kawai ya tsari ne suka yi sun mai tsawa sun taso suna mai tsawa kamar za su dake su sai manzo Allah ya ce bu'ithum liyassirin alle ko an turo ku zamana masu sauƙi ga mutane walam ba a turo ku ku zama masu shaddadawa ba ga al'umma wannan yake nuna mana cewa lalle ya gamata dukan wani dahiya wato malami mai kira zuwa ga addinin musulunci da dukkan mutane gabaki daya kamar da'awa ba wai sai malami ba dukkan ku da kuke zuwa karatu nan yanzu kowa ya tantance ya je da'awa ba gwargwadon abin da ya sani lalle yi walau aya gashi ana karatun bulugul mara. akwai masu darasi na adabin mufrad akwai masu darasi eh, bangaren usulun tafsir a ah, kun ga masallaci ya zama sha Allah a duka malamai ne to saboda haka wannan dukkan mu ya kamata mu koyi da wannan ah, ita kuma da'a ba wai dole sai a ka tara mutane da yawa ba a gidanka iyalanka za ka iya musu da'awa matanka za ka iya mata da'awa to wajen yayin da za ka musu nasiha ko da yayanka ne kuskure sai ka musu nasiha cikin hikima kun ga manzo Allah ce bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin a lokacin da ya hana sahabbai haka wannan hadisi an ruwaito shi'a da wata riwaya ta al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi rahimahumullah su ma dai daga Abu Huraira an a'rabiyyan shi wannan ne ba kauyen dakhala al-masjida ya shiga masallaci wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun lokacin manzo Allah yana zaune fa salla sai ya salla ibn ubayda yake cewa yayi raka'a biyu sun makala sannan sai ce Allahumma arhamni wa muhammadan ya Allah kai man rahama da ni da annabi muhammad wala tarham ma'ana ahadan kada kai ma wasu rahama koma bayan saboda ne saboda su sahabban nan me suka yi sun yi me sun yi ca akan shi duka sun taso cewa suna mai fada kamar za su dake shi abin shi kuma sai ya yadda shi ya bata mai rai da ya ji raddin da annabi ya masu sai yake cewa allah arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan min adana ya Allah a duniyan nan kawai mu ka mana rahama da ni da annabi kawai amma ko ma bayan mu so <laughs> uh, astagfirullah kun san yadda abin nan uh, uh, wannan shine ɗabi'a na wasu mutane suna da zafi musamman kuma wanda ya kasance ya yi rayuwa a ƙauye shi yasa qalat al arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musnad Imam Ahmad shine man sakana al-badiya jafa wanda ce wato gaba ɗaya zai yi rayuwarsa a ƙauye to za ka ga zai samu karanci na ilimi da kuma karanci na sauƙi wajen mu'amala za ka ga yana da kaushi to shi yasa shi wannan bawa mamaki da ya ce Allahumma arhamni warham muhammadin wala tarham ahadan ba'dana saboda abun ya mai ciwo to a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad tahajjarta wasi'an wa laqad tahajjarta wasi'an wato abin nan da kai ya kai wannan ba Allah ka dayyaktar rahma ka killace ko ka kayyada rahama kan kawai wannan bai dace ba saboda rahama Allah wasi'at kullu shay ta gane kowa ne addu'an da ka keɓance kanka kawai da rahama wannan bai dace ba shine ma'anan lafar tahajjarta wasi'an wato wannan abin da kai dunkula rahaman da a kan ka wannan abu wato bai dace ba to kun da karshen dai wannan hadisi shi ma sai annabi yake cewa ku sani ya sahabbai lalle ina koyar da ku ku zamana masu sauki wajen mu'amala masu tausasawa kada ku zamana masu tsanani walau kun tafarban galidar qalbi lam faddu min hawlik da a ce dukkan daɗiyan da ya ce zai tsawata shadduli a rayuwarsa to za ka gaba zai samu mabiya saboda mai kowa zai dinga gudan masa ne ka zo ka kafarta wannan ko ka ce wannan kaza ko ka ce wannan za wannan bai iya sallah ba ko bai iya azumi wannan bai cikin hikiman dawa a kai ma ba a yi shi da mai ba da iyawa ba kowa ba a yi shi da ilimi ba a wanda kai in ka ce mutum haka gobe ta san abin da Allah subhanahu wataala zai mai da shi zai iya ɗaukaka sha'aninsa idan kana kai yanzu ka san wani abu zai zo ya ɗaukaka ya buɗa masa ilimi ya kasance ya fi ka ilimi mutane nawa suka koyar da ɗalibai kuma daga baya suka suka fi su yawan tarin ilimi su al-imam al-bukhari malaman su sun sun masu sun tsara masu wajen ilimi kuma cewa sun koyar da su amma kuma sun zo sun tsara masu wajen me wajen ilimi to wannan yake nuna cewa su da'awa da hikima ake yin ta malamai sun fidda fa'idori karkashin wannan hadisi wanda idan muka faɗa fa'idodin sa karkashin sa me za mu sa insha Allah ta'ala a fa'idan farko da suka fidda shine wato arrifko bil ana so wanda bai da karatu ko bai fahimci addini ba mutum ya tausasa masa yayin da ke mashi wa'a musamman yanzu irin waɗanda suke zuwa ƙauyuka wajen da'awa irin su malam ibrahim idan yana baka labari irin challenging ko abubuwa da suke haɗuwa da shi a can za ka yi mamaki to kaga irin nan idan mutum bai da hikima wajen da'awa zai je ya gamo yawon shi ko wata ko shekara nawa zai yi ba zai samu wanda zai karɓi musulunci ba to shi yasa dole ne ya kasance a wanda zai shiga irin wuraren nan ko zai shiga silk hanya na da'awa ya kasance a yana da taushi wajen da'awa sai abu na biyu fa'ida na biyu da za mu fa'idanta da shi kakashin wannan hadisi shine yayin da mutum ya ga munkari abu mara kyau ba laifi ba ne ya yi hani a kansa a kamar yadda waɗannan sabon suka nuna cewa abin da wannan ba kawai ya yi bai dace ba to wannan babu laifi akan haka sai dai idan za ka yi hannun nan wato kada ya gamata ka sanya hikima a ciki kuma ko da a ce shugabanka misali bai yi hannun ba kai za ka iya rigaya kamar yadda sabai annabi mai hana wannan ba kawai ba amma su kuma suka yi magana to saboda haka wannan babu a akan haka sai fa'ida na uku shi ne yayin da ababe mara kyau guda biyu suka haɗu to a ka'ida idan babu makawa sai an ɗau ɗaya daga cikinsu to za a ɗau wanda yake mai karancin laifi ko zunubi kun ganin fitsari a cikin masallaci laifi ne ko ba haka ba sannan bayan haka yanke mai fitsari da za su yi shi ma laifi ne to a wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce babu laifi a bari a yayi fitsarin yin fitsarin wato ya fi sauƙi fiye da a ce a yanke masa fitsarin da yake kun ga wata hikima na addinin musulunci ku duba fa masallaci ɗakin Allah ne kuma aka yi umarni a tsaftace shi amma saboda kada wani ya samu cutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin wannan bai gamata a yanke masa fitsarinsa ba amma inda ababe guda biyu ne suka haɗu masu kyau So abin da ake so mutum ya ɗau babban wanda ya ci kowane lada misali yanzu kai ne aka ce an ba ka ababe guda biyu e, zuwa aikin umara ko aikin zuwa aikin hajji wanda ka yi ana so ka zaɓe da shi nan me za ka zaɓa aikin hajji saboda aikin hajji ya fi rada ya fi girma kuma shi ne shi ya za shi na sa'adu rahimahullahu ta'ala a cikin qawaid al-fiqhiyya ya ishara haka fa in tazahama adad al-masalih yuqaddamu al-a'la fi al-masalih wa didduhu fi al-mafasil yurtakabu al-adana min al wannan shine ma'anan ka'idan nan da ya kawo a cikin qawaid fiqhiyya sai fa'ida na hudu shine najasatu bawl al-adami wannan yake nuna mana cewa fitsari na a mutum na jasa ne wannan dukkan malamai sun yi ittifaki a kan haka amma ya kasance balagage idan karamin yaro ne kamar yadda za mu gani nan gaba ko kuma mun yi shi karamin yaro wanda bai ci abinci ba idan ya yi fitsari a jamhurin malamai sun tafi kamar yadda tabbata a hadisi za a iya rashu wato a yayyafa mai ruwa kuma ba ne shi mutum sai ya tashi ibada da wannan tufafi wannan shine mazhaba na afa da su imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal da jamhurin ma'abuta ilimi wanda ya fara cin abinci ba ita kuma mace ko da ba ta fara cin abinci ba abin da ya fi dacewa shine a wanke tsarinta amma a waje a imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala da ishaq bin rahuya da sufiya su suna ganin duka fitsarin guda biyu wancewa za a yi amma dai abin da inganta a masu jaya karamin yaro idan ya yi wanda bai fara cin abinci ba za a yayyafa ne kuma shine ra'ayin sahabbai irin su Ali ibn Abi Talib to saboda haka wannan najasan fitsari na babban mutum wanda ya balaga sai fa'ida na biyar shine ihtiramul masajid ya gamata a dakunan Allah inda ake ibada a dinga girmama su wannan kuma yake nuna mana cewa fira a cikin masallaci bai dace ba fira wanda bai da alaka da addini a wasu wurare za ku ga ana haka sosai munan najeriya alhamdulillah ina ga masallatai ɗaya ne suke wannan amma a kasan sudan da yake su allah ya yi su da son fira a rayuwarsu sai su zauna ƙila a masallaci su yi awa uku hudu biyar ba abin da suke sai fira sun tsawo masallaci kamar wuri na tattauna abubuwan rayuwarsu da baki ɗaya za su iya ma fira tun bayan la'asar har taran dare ko goman dare suna fira to saboda haka wannan kuskure ne a gaskiya masallaci wuri ne wanda aka gina shi domin ambatar Allah subhanahu wataala karatun alqur'ani koyarwa da azkar da tasbihi da sauransu sannan da tsaftace shi tsaftace shi abin da ya shafi share shi a sanya masa turare sannan kuma da raya shi da karatu cikin jarabta da Allah ya yi ma wannan al'umma yanzu shine raya masallaci ta bangaren gininsa idan ka je ka ga wani masallaci sai ka ɗauka ne sai ka dauka wani mai gaba ɗaya an sanya masa zinari da sauransu ta ko'ina amma inda za ka tambaya ana imaran sama a nauyiya da karatuttuka sai a ce ma babu wani karatu guda ɗaya sabi tabbatacce subhanallah wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama raya masallaci ta ɓangaren gini amma ba a raya shi ta ɓangaren karatu na addini kuma duk masallacin da ake raya shi ta ɓangaren tuka na addini za ku ga Allah ya sama wannan masallacin albarka albarka ta ɓangarori da dama za ka ga mutanen masallacin Allah ya haɗa tawunansu, saboda fa'idan karatun nan da suke ji in dai za a dinga jin karatun addini za ka ga dukkan wasu matsaloli na duniya ta ya faranta dukkan ababen da suke faruwa yanzu a najeriya duniya ga baki ɗaya na rigingimu da abubuwa da dama da sauransu dukkan shi saboda karancin cika da ake da aka nisanta na addini saboda haka duk anguwan da kaga an raya masallaci ana ne ana ibada da Za ka ga Allah ya sanya ma wannan anguwan albarka sassa da dama za ka ga ana zuwa ta sanadiyan wannan imara ma'anawiya da ake to wanda nake janyo hankali a waɗanda Allah wa ta'ala ta su kai tsaye wajen karatukan da ake wannan masallacin Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya shi kyawawan ayyukansu wannan kuma shi ne fa'ida kuma masallaci da dama da na sani wallahi masu kyawu musamman cikin gari ire-iren su malari da su barna da sauransu a anguwar sarki wanda za ga masallaci ya kai masallaci amma ba a komai ce da an yi sallah sai a kulle shi to saboda haka imara raya masallaci da girmama shi ya hada ko ina ginin shi da tsaftace shi da kuma raya shi ta bangaren karatu sai fa'ida na ƙarshe wanda shine yayin da najasa ta taɓa wuri misali ta taɓa ƙasa ko tabarma ko darduma ko kayan mutum babu abin da zai tsarkake ta in ba ruwa ba kun ga wannan kawai da ya fi tsari a wannan masallacin mai manzo Allah ya ce ayi yi shi ne ruwa a farara masa shi ana farara masa ya tsarkake ba dole sai an zo an yi ta sawa ana bidirza shi ba haka wannan kuma shine ne abin jamhurin malamai suka tafi amma abu hanifa rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin malamai suna ganin wai hakke zafin rana da iska yana tsaftace ma jasa. misali inda a ce eh, mutum zai fi tsari ko da za ta fada a kan tabarwar mutum ko da domarsa sai ya shanya shi a rana idan ya shanya shi a rana ko bai sanya ruwa ba a wajen abu hanifa idan rana ta zo ta dake shi ko iska ya dake shi har ya bushe ya karkasa an gane ko ba dole sai ka sa ruwa ba kuma shi ma abu hanifa aka ce menene ta sai ke cewa ai akwai hadisai asar mawqufai wanda Abdurrazzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala ya fidda a cikin musannaf nasa shine zakatul ardi shine yabsuha sarkin kasa shine bushewarta wato yayin da najasa ta kama kasa idan aka bar wurin har kasan ta bushe ta zama ta zama eh, mai tsarki haka kuma eh, eh, a wannan asarin na abubakar ibn abi shaiba haka kuma akwai asari na abdurrazak as-sanani wanda ya fita daga abu qilaba wanda abu qilaba rahimahullahu ta'ala mawqufan alaihi yake cewa shine jufuful abdu tuhuruha wato tsarkin kasa shine bushewar saboda haka al-imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala ya riko da waɗannan asarin guda biyu wanda Abdurrazzaq as-San'ani ya fida a cikin musannaf nasa da Abubakar ibn Abi Shayba shi ma a cikin musannaf nasa akan cewa idan abin nan najasa ta kama ƙasa sai iska ta dake ta ko kuma rana a dole sai mutum ya sanya ruwa ba abin nan ta tsarkaka wannan kasan ta tsarkaka wannan kuma sai a akan dukkan abin da ya taɓa mutum na najasa cewa inda ya bushe suna ganin cewa zafi na rana da iska yana tsarkake najasa wannan shi ne ra'ayin Abu Hanifa amma dai jamhurin malamai sun tafi akan cewa ruwa shi ne wanda yake tsarkake najasa nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala abinda muka faɗa muke daidai ya ba mu ladan sa wanda kuma muke kusuri ya gafarta mana sannan ya sanya mu abinda muka faɗa albarka za a kira sallah bayan kiran sallah a eh, waɗanda suke da tambayoyi eh, sai su yi gudare wasu sun yi eh, tsokaci a kan nasu sauran wanda ba su yi ba za su iya yi insha Allah